Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. A ko'ina a faɗin duniya musulmi na sallatar kwanaki goma na watan Zulhajji na kalandar addinin Islama da ake kira sallar layya domin tunawa da ranar da Allah tabaraka wa ta'ala ya fanshi annabi Ismaila da rago wa annabi Ibrahima babansa da ya samu umarni ta hanyar mafalki inda aka yi masa wahayi domin ya yanka ɗan nasa. Bayan musulmi sun yanka dabbobinsu na nemi jin ta bakin ɗaya daga cikin malaman addinin Islama kuma koyaya ya kamata su musulmin su yi da naman dabbobin da suka yanka na sallar da ta wuce wanda allah ya ba abin dai zai yanka ya yanka aka gashi daga inda kai yanka dai ka ɗauki wannan sunna to abin da aka so a wajen ka naman nan ka samu ka raba wato ka ci saura ka ba bayan allah saura wanda bai yi ba kun ba irin yadda maka yi baɗin cewa bari in aika ma ni kai ma ka aiko min abin da ake so a dai bayan allah wanda gajiyayyu biyu wanda ba samu yi ba wato a basu amma ba kawa. gwargwadon hali ne dai aka ce ka yi wato ka ce da iyalanka ka ci da bayan Allah abubuwa ne wanda suke sun gudana wato za a gasa ya ke gashin nan na ya kwan sannan a yanka sannan ai wannan sadakokin amma waɗanda ba wajibi ba ne yin haka shi dai abin da a sunna a ga cewa in Allah baka dama ka yi wannan yankan da ka yi wannan ibada kenan Allah tabaraka wa ta'ala ya ka yi kenan dama Allah ba yana nuhin nama nama ba ko yana nufin ko wani jini a abin da ke so dai a yi abu saboda Allah a alkar da zuciya a yi sannan ya kai din nan kuma a lalaba bayan Allah gwargwadon hali wannan shi ake nema bai ba dole ba ne sai an kwan amma dai abin ya gudana yin haka din wannan laban ba a ce sai kasawa biyu ko kuma wani kaka ko ka canye gaba ɗaya ko ka basuwa gaba ɗaya wasu malamai suna nuna cewa ya kamata ka samu ko da kai kashi uku ne dai ka ba da kashi ɗaya sadaka wato kai ma ka kashi biyu ga da lanka wannan amma dai fa wato abin da muke son a gane akwai abin da a farilla akwai abin da a sunna akwai abin da a mustahabi wato abin da a farilla in ka in baka yi shi ba to ka sani ka bata aiki baka da ladan wannan aikin wato misali kaga ita dai Laya sunna ce laya sunna annabi ce annabi ya sunna ba a ce farilla ba ne ko an ce farilla kenan ko wasa yayi a sunna ce kuma sunnan nan wanda an da halin shi to sannan bayan ka'idin shi ko wajen laban naman shi ko mustahabi na ka diba ka wasu bayan Allah ma'ana kenan an so in ba baka diba ba ka baka yi kaccaye ba a wallahi laya ka bata ba in kuma ka ɗauke ka ba sa sada gaba dai ba a ce laya ka bata ba kenan ma'ana dai an so ka diba ka ba bayan Allah don akwai wani bai da halin shi ba wanda bai da halin shi ka ni ka holanta mai da rai to wannan shine mustahabi amma a yanka wannan shine sunna ne ga mutane musulmi waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hore ma halin sayan dabba da suke yankawa washe garin kammala hawan arfa da musulmin da suka je aikin hajji ke yi to koyaya wanda bai samu damar yanka dabbar ba a ranar sallar idi zai yi bayan washe gari ko kuma kwanaki kalilan ya samu kuɗin sayan dabbar da zai yanka wannan ita ce tambayar da na yi wa wani malamin addini islama alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana alfa hassan hashim to bismillahir rahmanir rahim salatu salamu ala asharafil mursalin nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh eh shi ya kamar sauran dukkan ayyukan ibada ne yana da shurutu siha yana da shurutu kubul to daga cikin shurutu siha layya ya zamanto a cikin bahimatul an'am kamar tumaki awaki raguna da shanu wannan sharadi ne na biyu ya zamanto an yi shi a ranar goma ga wata to ranar goma ga watan nan kuma ya zamanto an yi shi bayan sallah bayan limam ya kare sallah an kare sallah to bayan wannan ne za a yanka wanda allah ya sa bai samu ba a ranar goma ga watan nan to in ya samu ranar sha ɗai da sha biyu duka lokutan layyane wani kauli har da sha uku ga wata dukkan mutum iya samu ya yanka layyashi wato yana da ladar layya ya samu yin layya a cikin wannan kwanaki mu ce goma da sha ɗaya da sha biyu wani kauli har da na sha uku idan ya ketare sha ɗaya ga goma ga wata sha ɗaya sha biyu ga wata to shi kenan ba layya ne ba layya ne tun da layya wani aiki ne na ibada wanda yake da lokacin da ake yin shi kowane aikin ibada yana da lokaci da wuri da ake yin shi to shi layya lokaci ne wato shi ne a cikin goma ga wanga wata da sha ɗaya da sha biyu gare shi shine lokaci ne kenan in ba waɗannan lokuta ne ba to ba layya ba ne ba ma wannan nama ta wanda mutum yake ciyar da iyalin shi yana da bambanci da layya ke a shekarar bana an gudanar da sallar layya a cikin watan na hajji ne a cikin wani matsanancin halin karayar tattalin arziki wa kasashen duniya sanadiyar cutar coronavirus ta mashako da ta gama duniya da ma ta hana jama'ar musulmi musulmi barin kasashensu domin gudanar da aikin hajji a kasar saudi arabia haruna mammana bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa. kasuwa yi miki nuni Jama'a barka kuda saduwa da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da muke kawo muku mako-mako wanda ni Hassan Umar Tambuwal ni shirya kuma zan gabatar. A yau shirin yana kasuwar kayan gwari da ke unguwar Sasa a cikin birnin Ibadan wadda aka kafa kimanin shekaru arba'in da sun ka gabata. Ku biyo mu cikin shirin ku je yadda ta kaya a kasuwar kayan gwarin da ke Sasa Ibadan. Ya da wada ya da wada ya ilo la se mani abalata ilo la verdin bibe daga dubu shida shida dubu da ɗari biyar. Ina sunanka? Muhammadu nuru Dini. To na ji kana tallar wannan tumatir ko? Eh. To wannan tumatir daga ina aka kawo shi? Daga Oyo an ka kawo shi. To nawa kake sai da wannan kwando? Dubu shida shida an ka sai da amma yanzu dubu da ɗari biyar biyar. To ya rage kuɗi kenan yanzu? Eh. Me yasa ya rage kuɗi? Ai tun daga gona shi yawa ne daga gona. To wancan karamin kwando fa? Wancan jaka shida shida. Da nawa kake sai da irin sa? Dubu biyu da muka sara irin sa da. To yanzu shi ma ya rage kuɗi. Eh. To jama'a na zuwa su saye? Ina sai da yawa kaɗan kaɗan. Amma kana sai da kwando kwando nawa manya a rana daya yana sai da yawa sai da kwando goma rana daya eh to shi karamin kwando nawa kake sai su a rana daya shi ma ya fi goma wace rana ce ka fi ciniki ya ya ranan jima ko talata saboda mi a saboda weekend ne wada wa gishe wada wa gishe wada wa gishe wada wa gishe ke faɗi da wada gishe me yake nufi wada wa gishe abin da nake faɗi da wada wa gishe ko da mata an sun ka taho su tambaye ni abin da nake sai suwa sai in ga musu abin da nake saiwa wannan yaren yarbanci yaren yarbanci ne wannan da hausa ni maka to ina sunanka sunana da har gwarayo kake da wannan tumatir ni adda wannan tumatir ta gabana daga ina kake kawo shi daga kasar boko a kasar kasar benue can aka kawo shi nawa kake sai da wannan kwando yanzu to yanzu wannan kwando muna amsa farashi dubu takwas a kowane kwando ba abin hawa hawa ne hawa da sabka ne da gangara a koren da ake sai su har dubu sha biyu goma a koren da aka sai su har dubu biyar za a sai da shi abin da kasuwa take ciki to me yasa rage kuɗi yanzu to yanzu abin da ya rage kuɗi saboda wani ya hawan lahiya kaga ajiya ba a sabke shi da yawa ba yau kuma kayan yana da yawa a kasuwa yasa an karge mishi kuɗi ga kwandon can da sanyi shi kuma me yasa yayi sanyi shi kuma me wannan sanyi abin da ta cikin mota ne saboda in wajen mota ya kare shi na iya samun matsala ya samu sanyin wannan kudin sa guda da wannan da ke da busasshe kudin sa guda da busasshe ba shi shi na da rangwame da shi shi na da rangwame saboda shi ana iya sai naira dubu biyar zuwa dubu hudu dari biyar dubu hudu ya eh, ga ake irin wannan kamar yanzu kwando nawa kake sai da a yi ne a irin eh, Allah yana sai da kano kwando dari har dari da hamsin ina sai suwa in ki kullum to kuna sai suwa bashi ko kuɗi hannu shi ka sai ita lura ta wannan kasuwanci ana yi ba ta yiwa a ce ba bashi irin wurin da mun ka saba su muna ba su bashi kun ba ku samu matsala wurin amsa kuɗi matsala in Allah da za su kawo mana kuɗi na kuma shekara da shekaru muna yi da su kamar shekara nawa kana wannan sana'a shekara wannan ina wannan sana'a na kai shekara 20 ina wannan sana'a so sasa kun ba matsala ba wani matsala to me yafi baka dadi a cikin wannan kasuwanci me abin da ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci saboda shi ne saba da shi shi ne gaba na shi ne ya bani dadi a cikin wannan kasuwanci wannan kasuwanci yana biya ma bukata alhamdulillah Allah saboda na alme kuma na suna na samu ya'ya a cikin su kuma alhamdulillah Allah kuma duk cikin wannan kasuwanci cikin wannan lalura to me ya baka takaici ko jan haushi a cikin wannan kasuwanci abin da ya bani takaici kaya ya zo mata ce shi ɗan da kaɗan jin takaici saboda kuma na san ita yau da gobe ce kuma dole duniya ya zo matacce wani lokaci. sunana baban gida ciyaman na oya mabo sasa ibadan. oya mabo me ake nufi da oya mabo. abin da ake nufi da oya mabo masu sai da kayan gwari. ok masu talla kenan. eh masu talla a zo a siya eh shine ake nufi da oya mabo zo ki siya. to ciyaman wannan kasuwa ba ta yi sai da wannan tallata oya mabo. a gaskiya ba ta yi sai da wannan oya mabo domin shine ginshikin kasuwa ma domin idan aka ce yau kai kai dillali ne ba ka da dan oya mabo wanda zai tsaya kwarai da gaske ya rike wuta wurin sayar ma da kaya da mutunci ya kira mata to idan baka da irin wannan to karshe dillancin kama ba zai tasiri ba idan aka ce yau kana da masu sayar da kaya lafiyayyu da za su kira mata su yi musu alaye har mace tun ba ta ra'ayin kaya ko da bai mata ba saboda yawan alayen da za ka yi ta mata kaza kaza kaza kaza sai ka ga ta sai kaya to idan ba a wannan tallata ƙwaya mabo kamar yaya so za ta kasance ce in kana da dan waya ma wanda bai da irin wannan kokarin sai ka ga kayan kowa ya kare naka kawai zai rage a kasa abin da kake sayarwa naira dubu biyar sai ka ga ka dawo kana sayar da shi naira dubu an ki siye saboda wanda yake siyar ma bai da kokari da zai dinga kiran mata da za su dinga siyan kaya amma idan yana da kokari sai ka ga kayanka ya tafi a lokacin da ya kamata. Ero ta tashe. Ya iloni ta iloni ta ta sen. Seven thousand. Ako kan seven thousand. Yes. Iloni jale. Seven thousand ni jale. Sai kodi. Kodi ya kan. Shaibu Abdullahi a wanda aka yi sani Shaibu na Abu Kodi. A kan kasuwar Sasa Ibadan. Yaya ake sai da wannan ata? yanzu dai muna sai da naira dubu bakwai bakwai da dari biyar kowane guda daya to yanzu yana tsada ne ko yana arha a yanzu ya sauko farashin shi ya sauka yanzu saboda a yayi yawa yanayin kasa kuma ba kudi sosai wane lokaci ne zai tsada nan zuwa kwana hudu zuwa kwana uku kamun sallar laya zai farashin shi zai tashi a can da nawa ake sai da buhu a can da muna sai da dubu tara takwas. karamin farashin shi kenan a da yanzu kuna samun ciniki sosai saboda faduwar farashi kai ciniki ya ragu sosai dan muna da na shekaran jiya har yanzu muna fama da shi hmm, na shekaran jiya bai kare ba idan ana ciniki kana sai da kamar buhu nawa a yini a a wuni ana ciniki zan sai da kamar guda hamsin arba'in zuwa dai abin da ya yi sama to yanzu kamar nawa kake sada a yi yanzu gashi na soke guda 20 duka guda bakwai na sayar bayan na bar wurin yan ata da tumatur gani nan wajen yan albasa ilari kan to shetan le ilari kan ilani albasa ilani ilajo ilani eh, yalla bai ina sunanka sunana salisu ibrahim to wannan abin haka da ilari minini minini me hake nuhi ina nufin rabi mhm. da rabin rabi da rabin rabin rabi kamar na kenan na albasa kamar kwando ko buhu kwando ne muke rarrabawa cikin shi to ya farashin kwando yake farashin kwando ya danganta da kai na yin babban buhu idan buhuna dubu ashirin da takwas kamar wannan haka dubu ashirin da bakwai ne yanzu rabin shi rabin kwando na aka raba shi gida hudu ana sai da kowanne dubu shida dari bakwai da naira hamsin. Mun wancan kwandon. Wancan kwandon shi ma duk farashin su daya. Sunana Muhammad Awal Tahir mai sai da albasa a sasa Ibadan. Yaya kasuwanci albasa yake halin yanzu? To alhamdulillah kasu albasa farashin ta yana tafiya hawainiya kasancewa wannan cuta na corona da ta shigo duniya mun samu nakasu kwarai da gaske bisa ga yadda albasa take tafiya yanzu. Kafin cutar corona ta shigo a cikin ƙasa kasuwancin albasa na tafiya sosai gaskiya yana tafiya muna da kalubale da yawa bisa ga yadda al'amura suke tafiya da idan muka lodo kaya da karewa kudin sanda ko sojoji suna karɓar kamar ɗari biyu ɗari haka a hanya to amma in caji suke dubu biyar dubu uku in muka suka samu lajin suna cewa dubu goma a kan mota ɗaya kan mota ɗaya ku kuma daga sokoto ko maiduguri ko kano ko zaria bandin nawa za mu fuce kafin mu zo nan na ainihin ma'aikata a hanya eh, gate in ko shinge eh, gate shinge ba allah dai san iyakacin shinge za mu wuce kafin zonan oil State ta zuwa Lagos akwai kamfanin wanda yake wannan cutar corona ta hana su aiki duk an rufe in ban da yanzu da aka dan buɗe kuma kamfanonin kan suna amfani da albasa ne kore da gaske akwai kamfanin nan ba albasa ba yake ba akwai gidan abinci restaurant in ba albasa babu akwai abin nan wanda suke cewa caterers wanda suke ake gayyato su yau masu dawa abinci to misali wannan buhu da na gani da ashasha a da nawa kuke sai da wannan buhun to kun kaka da muna sai da shi dubu goma takwas tara har sha daya kowane buhu amma yanzu saboda wannan kin samu hanya ya danganta irin kyawunta to wannan buhu na bayan ka kamar yanzu nawa ake sai da shi wannan yan zamfara ita kuma yanzu aka sai da kamar dubu ashirin da ɗaya dubu ashirin da biyu to a da nawa aka sai da ita da farkon kaka ka kuron da shigo ana sai dubu shida dubu bakwai to wato albasa wani gefe ta ƙara kuɗi kenan eh kwarai da gaske wani gefe ta faɗi insha Allah yanzu da aka tankari sallar layya ana tsammanin albasa ta farashin ta tashi gaskiya zai tashi saboda abu guda mutum suke ɗauko albasa yanzu sun koma ɗaukar raguna farashin da masu rago suke masu raguna suke bai masu mota mu ba za mu ya ba daga waɗannan jihohi ne ko kuke kawo wannan albasa zuwa nan kasuwar sarsa ta Ibadan? Akwai Yobe, akwai Zamfara, akwai Sokoto, akwai Zaria ko da yake ba su shiga zuwa nan saboda jaci an ba su yanta kasa Yamura. To ya bambancin farashin albasa Yobe da Zamfara da sauran jihohi? To Zamfara da Yobe kusan farashin su ɗaya ne, Sokoto ta sha bambanci saboda manyan buhu ne, su suna yi manyan buhu na. Suna na tawa. Ni ki zo sai nan? Tantashe. Ke sai Na sai tantashe. To nawa ke sai wannan buhu? Yanzu dubu bakwai amma da dubu takwas ne. Yanzu ya araki kenan ya yi arahan yanzu eh. saboda ta yi yawa yanzu to ke ji daɗin ya yi arfa a ah, mun ji daɗin da arahan Eh, za mu ci riba muna sai da yawa a da buhu nawa kike sai buhu daya nan saboda tana da sada a lokacin amma yanzu muna siya biyu saboda ta yi yara yanzu eh sunana muhammadu dan kasa ina ɗaya daga cikin jami na wayannan wannan kasuwan sasa market ibadan eh, kasuwancin mu nan lafiya lawa yake tafiya babu wata matsala kasuwancin mu lafiya lawa yake tafiya to ya hulɗa da masu masaukin ku wato yarbawa kenan a nan unguwar sasa da dai lafiya lawa muke da mu da su amma yanzu sun kunno wuta suna nuna mana cewa garin nan garin su ne yanzu tsakanin mu da su ba wani zaman lafiya muke samu ba yau kotu gobe ki police station sannan kuma ba mu da security barayi su shigo su yi ta sata ko ka bi barawo kawai sai ya fada a gida in ka bi shi kaga yana iya kawo fada na kabilanci to kun taba sanar da gwamnati a cikin waɗannan halaye da kuke ciki kwarai da gaske gwamnati yana sane da mu shi karan kansa ya ba mu karfi ya ba mu support shi gwamnan jihar oyo duk inda aka samu guri mai kyau a bari shi ya ji ba wata matsala in Allah ya da. To yanzu kun nemi wuri? Mun nemi wuri. A ina? A Iroko. Iroko din nan wanda din Ikiriko local government nan muka samu wuri. Yanzu kuma za ku tashi ku bar nan sasa ku koma Iroko. Insha Allah in Allah ya da. Zuwa wannan lokaci ne za ku bar wannan kasuwar gwari ta sasa ku koma Iroko. To muna nan dai muna shirye-shirye na bari. Muna nan muna ta gyare-gyare can. Allah da za mu koma can. Ko kana da wani sako ga jama'ar wannan kasuwa ta gwari da ke sasa Ibadan? Eh kwarai da gaske ke ina da sako ga mutanenmu nan babban sako na shine a zauna lafiya jama'a ƙarshen wannan shiri na kasuwa a kai miki dole kenan a madadin sashen hausa na muryar amurka ni hassan umar tambuwal nake cewa sai wani jikon hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin, ya Allah. A cikin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon, za mu muku karashin tattaunawa da Dr. Anna Gang ta asibitin koyarwa na Jos jihar Plateau a Najeriya. Inda ta yi wa wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji bayanan dalilai da dama da ka iya jefa masu aikata fyaɗe yin wannan ta'asa. sannan za mu ajiye wannan batu da bayyana muku matakan da gwamnatin najeriya ta ɗauka wajen yaƙi da wannan annoba ta fyaɗe. Yanzu ga Dr. Anna Geng inda za ta yi mana bayanin matakan da al'umma ya kamata su ɗauka domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan mummunar ta'asa ta fyaɗe. So yadda ba zan gaji da cewa mutane gaskiya a yi gudun shaye-shaye. Mm. Mutane ya kamata a yi gudun shaye-shaye ko na mace ko na miji. Mm. A yi kokari kuma muna wayar da yaranmu mu iyaye muna duba mene yaran mu suke yi me yaran mu suke karanta me yaran mu suke kallo a especially kwanan nan da yanzu kin ga internet hmm. ana bar ma yara anyhow musamman yanzu ma da ake um, wannan zamanin coronavirus din ba uh, ana tura kayan aikin makaranta a intanet wane ne hmm. Hmm. muna ba wa yara waya to ya kamata mu duba mene suke dubawa hmm. ɗaya kenan na biyu ya kamata kuma um, iyaye mu dinga koyar ma um, mazanmu yaranmu maza da mata hmm. cewa kowa fa mu girmama junanmu hmm. kowa ya gane cewa jikin wani ko namiji ne ko na mace ne abu ne mai muhimmanci ga mutumin bai dace a ce in je in yi amfani da jikin wani ba tare da sanin shi ba tare da yardan shi ba so ya kamata mu koya ma yaran mu girmama jikin jikunan junanmu. Hmm. Sa'an nan kuma mu daina ba da hujja yadda na faɗa ɗazu ba hujja ba hujjan fyaɗe. Hmm. Ko da mata ta cire kaya nake tana tafiya akan hanya. Hmm. Kai namiji sai kai kai kokari ka kame jikinka ba wai mun ce mu dinga yawo nake ba. Amma mu nuna ma mutane cewa ba hujja hmm. sa'an nan idan ya faru da na mace har ta bude baki ta faɗa ko namiji kada mu fara neman dalilin da za mu karyata ta because idan muka fara karyata su ko kuma muna neman muna cewa ai laifin ka ne ai dakin yi kaza da baki kaza ba dakin je wuri kaza da baki ce kaza ba hmm. ko kuma ai dakin yi faɗa wani lokaci fa matan nan ba su yin faɗa don sananin tsoro ne hmm. idan tsoro ya kama ka wala ba za ka iya faɗa ba wani lokaci so ya kamata mu daina karyata su mu mm. yarda cewa babban abu ne sannan idan ya faru kada a yi shiru mm-hmm. kada a yi shiru a nema musu taimako mm. a kai su asibiti a je a duba su a yi musu taimako a ba su shawara a ci gaba da duba su na ɗan tsawon lokaci mm. a tabbata cewa komai ya yi daidai kafin a bar su um, kafin a bar su su ci gaba da rayuwa hmm. sa'an nan kuma ya kamata idan ya faru mu al'umma gaba ɗaya mu sani cewa ba mu addu'a abin nan ya faru hmm. amma idan ya faru abin da za mu yi shi ne mu yi kokari mu kai kara hmm. ko da waye ne ya yi a kai kara idan wurin hukuma idan abun nan ya faru shawaran da zan bayar shi ne. lokacin da ka lura cewa an yi ma yarinya an ba mata ko an yi ma namiji fyaɗe mm. kada ka canja masu kaya it kar ka canja ma mutumin kaya mm, mm. kada ka yi wanka a kai kara a kai shi asibiti haka don aka share ko aka yi wanka aka yi yakan zo ya yi wahala a tabbatar da cewa an yi haka hmm. amma idan ba a canja kaya ba yanzu akwai abubuwa da yawa akwai gwaje-gwajen da za a iya yi bisa ga abin da aka bari akan kaya abin da aka bari a jikin na macen ko hmm. mijin hmm. wanda har zai iya sawa a kama wanda ya aikata wannan abu. To bayan da an kai an je an kai asibiti an ɗauki wannan abun kafin mutum ya yi wanka. Yawa sa'annan kuma ko da waye ne ya yi a yi kokari a kai wurin hukuma an aka kai wurin hukuma akan zauna an aka yi magana da mutumin za a iya ganewa a wannan lafiyar shi kuwa mm. ba lafiyar shi kuwa ba mm. to sai a kai shi asibiti mm. in aka kai shi asibiti to kin gani za a iya a nema mishi taimako domin yadda na faɗa da zuwa waɗansu wanda suke yin fyaɗen ma su da kansu ba su da lafiya taimako suke eh, bukata to kin ga za a iya a taimako za a iya taimake su idan suna da wani cuta ne za a iya a magance musu Allah ya kyauta. To kamar yadda na faɗa a farkon shirin a makon da ya gabata ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa wani kwamiti wanda babban attorney general mai shari'a Abubakar Malami ya kaddamar da zai yi nazari akan yawaitar fyaɗe da kuma ba wa gwamnati shawarwari akan matakan hukunci da ya kamata a ɗauka. Duk da cewa jama'a na da mabambancin ra'ayi game da haka. Lalle abu ne wanda ake dama tsammani tuntun zai faru. Tunda sanadai sun diba wannan abu na cewa majalisa sun diba wannan abin kuma sun kawo kawo hukunce-hukunce wanda ya kamata a yi tsakani da Allah ana iya cewa zai iya taimakawa a kuma bi a hankali da ishu na cewa mun sha gani mu da muke malamai wasu matan suna dawowa makaranta ne saboda ma samu mijin ko kuma samu mazajen irin wa'annan ba za ka taba samun wani abu so is kamar 50-50 haka wani a sa wani kwamiti ko kar a sa kwamiti ba abin da tun kafin kafin haife mu aka riga aka yi wannan law din su ne suke a penal code da su ne da suke a criminal code din ko su ya kamata a tsamo a ga cewa wannan lokacin da aka yi su dinnan ko ya riga ya wuce a da wata kila ba za a iya ganowa ba yanzu ga DNA nan ana ganewa yanzu yanzu na za a gane mutum ya yi laifi ko bai laifi ba sensitization shine a ga za a nuna mutane cewa idan abin da ya faru a daina rurrufa shi because abin nan ko state crime ne amma ai matsayin mutumin ko mutum wanda aka yi faɗe din na cewa shi dan kasar Najeriya ne ko shine yanzu magana kuma Najeriya tana da hakkin ta biyo mutumin nan kadi a hmm. tabbatar cewa an hukunta wanda ya mishi wannan laifi ni matsayina na masanin shari'a ban ga aibin yin haka ba idan har na duban wannan annobar ta bangaren ilimi ne ta kasa kamar fyaɗe da ake ta yayatawa da kuma abin nan da ake zargin malamai da su ana iya kallo mishi ta umarni na musamman abin da muke cema directive daga fada shugaban ƙasa idan har aka ba da wannan umarnin na musamman ma ministry ta ta ilimi ta kasa. shi kuma minista yana iya ba da aka umarce su da su ɗauka idan har aka samu wanzuwar haka ita ce a kafa doka wanda yake idan har abinda da gwamnatin tarayya take tunanin yi kenan. min fyaɗe ne har so uku shekara na hudu lokacin makwabcinmu ya lalata ni iyayena sun sani lokacin sannan shekara na goma sha biyu abokin ba dan abokin babana sannan kuma shekara na goma sha biyar a lokacin ina um, hostel a secondary school a uh, ogun state na biyu it was continuous ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba it's yana ta yi ne akai akai akai akai akai kuma duk lokacin da ya ga zan yi magana zai gaya min zan kashe ki zan kashe ki i'll kill you i'll kill you if you talk na uku din kuma ina hostel na tana ranar ban da lafiya to shi kaɗai ne a gida bai je makaranta ba kowa da kowa tafi makaranta an samun drip yaushe za ku samu anan nan za mu jingine wannan batu na fyaɗe a tara mako na gaba inda za mu shiga wani babin a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin nice a isha sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangonmu na nasihar Lahadi. suna na Reverend Pastor Sumaila Labo ina aikin Ubangiji ta fannin bishara a RN a nan cikin niger a birnin Maradi. Ina godiya domin wannan zarafi yi magana game da zamantakewa wadda Allah ya bamu mu yi a matsayinmu na 'yan Nijar da ma waɗanda suka zaɓi su zauna niger saboda zamantakewa da rayuwa da dukan abin da ya shahi aiki da kasuwanci da sana'a. ubangiji ya kiraye mu ga mu zauna lafiya a matsayin mu na 'yan adam wato ba tare da wani bambanci ko na kiristanci ko musulunci ko ko wani bambanci na addini ko na fata ko na kabilanci ba ubangiji allah ya kiraye mu mu zauna lafiya domin zaman lafiyar mu yana taimakawa ga zaman lafiyar waɗansu zaman lafiyar waɗansu yana taimakawa ga tamu zaman lafiya shi yasa muke da wajibin a matsayin mu na mutane waɗanda muke da hankali waɗanda muke da damar mu bayyana sanin Allah ta wurin zamantakewar mu da rayuwar mu tare da sauran mutane muna bukatar mu fara da tattalin zaman lafiya domin in babu zaman lafiya babu wani aikin ci gaba da za a iya yi kai in babu zaman lafiya ko mutum ya samu abinci bai da muhalli bai da yanayi da zai iya ya ci shi shi yasa muna da wajibi a matsayinmu na 'yan nijar mu zauna lafiya da juna kowa ya ga mutuncin dan uwansa ba tare da sukan ra'ayi ba ba tare da tsangama ba ba tare da kushewa ba ba tare da wariya ba muna da wajibi idan dai muna kira bisa ga sunan Allah wanda muna jira wata rana ya ba mu sakamako to daga cikin sakamakon nan ubangiji allah wanda yake sa yan adam su zauna cikin salama yana so mai tattalin salama magana allah ta ce mai albarka ne wanda yake shibka salama domin shi ma zai zauna lafiya har ma 'ya'yansa da 'ya'yan 'ya'yansa za su zauna lafiya a matsayin mu na krista yesu almasihu ya koya mana cewa in ya danganta daga gare ku ne ku zauna lafiya da kowa kenan yana yiwuwa kowa ya zauna lafiya da makwabcinsa in ya so in ya yarda shi yasa in dama ta samu kamar irin irin wannan muna kira ga 'yan uwa maza da mata manya da ƙanana mu yi tattalin zaman lafiya da kiyaye mutuncin juna ta haka Allah zai sa mana albarka ta haka ubangiji Allah zai ba mu ƙasar mu ta ci gaba. Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.